to saboda waɗansu uzure-uzure amma yanzu na dawo insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba zan fara na danna kamar yadda kuka ga na rubuta ɗariƙa gidan munafunci eh, ɗariƙa gidan munafunci wannan haka yake wato ga dukkanin mutane na Allah ga dukkanin mutane na Allah ba sa zuwa sun yadda da abu amma su ringa bi ta ƙasa suna shiru in dai addini ne na gaskiya haka ɗariƙa suke wannan munafincin wani yaro aka samu ya fito yana faɗin karamomin shehu wanda waɗansu karamomin ko da a ce ka da wata alaƙa da littattafan ɗariƙa ka san gaskiya yaron yake faɗi amma sai suka bi shi ta ƙasa suka yi ta kiransa cewa ya daina faɗi ya sai ta harshe wanda wa'insu abebaɗin da yake faɗi a cikin littattafan ɗariƙa suke ko mu mun san da inda aka rubuta wannan abu amma suka bibiye shi ta ƙasa wai ya sai ta harshe wa'insu wawaye ma suka ringa karyata shi dangane da wa'insu abubuwa da yake faɗi bisa jahilci saboda ba san inda ake kansu ake kai su ba a ɗariƙar to daman yadda kuka sani cewa haka wannan tafiya ta gina akan munafunci shine ɓoye sirri ni abin da na ɗauka ɓoye sirri kawai munafunci ya zo cikin wannan littafin na Shehu Ibrahim jawahir Rasail shafi na 43 ne shi zan karanta jawahir Rasail shafi na 43 ga abin da Shehu Ibrahim yake ci a cikin wannan littafin ya ce wa iyakun wa ifsha'a sirri li ghairi ce yace a ine muku ka shaidi da bayyana sirri ga wa'anda ba ma'abotansa ba yace fal wajibu abin da yake wajibi a wan akan ka kai muridi a wajen ka kai muridi katumul asrari ɓoye sirrukan nan wa izharu shari'atin nabiyil muhtari da kuma bayyana shari'ar annabi muhammadu ya kawo wani baiti la yaktumu sirra illa kullu dhi siqatin fa inda khiyari nasi maktumun wai ba mai ɓoye sirri sai dukkanin wani ma'abucin aminci sirri abun ɓoyewa ne a wajen zababbu shi ya sa ɗariƙa ta gina akan munafunci ɓoye sirri wace irin aƙida ce ka yarda da ita ba za ka bayyana ta ba wani irin addini ne ka yi imani da shi kake ɓoye shi haka shehu ibrahim ya faɗi cikin wannan jawahir rasail akwai wani littafi wanda na ji 'yan ɗariƙan sun ce shehu ne ya rubuta wai sunansa risalatul muntaqim a jahilcin 'yan ɗariƙa shehu yana kore 'yan haƙiƙa ne daga jikinsa a jahilcinsu amma amma dukkanin wanda ya san da lalatul alfaz shehu yana tabbatar da wannan aƙidan ne saboda a cikin shehu ibrahim yana cewa wada'u an kuma tajawura bi kalami ahlul haqa'iqi wada'u an kuma tajahura bi kalami ahlul haqa'iqi yace ku bar bayyana zancen yan hakika ba wai ku daina ƙudurce shi ba ku daina bayyanawa wada'u an kuma tajahura at-tajahur shine ya hana shine za a bari kamar yanda kuma yake faɗi a nan wa iyyaku wa ifsha asirri li ghairi ahlihi haka kuma in ka duba cikin muqaddima ta wannan littafin jawahirul ma'ani ga abin da shehu yake cewa wai junaidu in ji shi fa junaidu ya kasance wai wa kanal junaidu la ya takallamu qattun fi ilmi tauhidi illa fi qa'ri baitihi ba'da an yughliqa abwaba darihi wa ya'khudha mafatihaha tahta waya wa yaqulu atuhibbuna an yukadhiba an-nasu awliya Allah ta'ala wa khassatahu wa yarmunahum bil kufri waz zandaqati ko bi zandaqati wal kufr cewa wai al-imam Junayd Daɗai bai taɓa magana cikin ilimin tauhidi ba sai a can cikin ƙwaryar gidansa wai bayan ya sa an kulle dukkanin ƙofofin gidan ya ɗau 'yan mukullayen ya sa kuma a ƙarƙashin cinya sai ya ce wai kuna so mutane ne su ƙaryata waliyan Allah su ringa jifansu da kafirci da zindiƙanci saboda shi wannan ilimin tauhidin ba a bayyana shi a gaban mutane saboda sirri ne haka dai cikin shafin Ya ce wai al-imam al-junaidi yana cewa da shibili. wai la tufsha sirrallahi bainal Mahajubina? wai ahir ka dena ko kakka bayyana sirrin Allah tsakanin Mahajubai. to shi yasa nake ganin wannan munafunci ne wannan munafunci ne munafunci ne wannan shi yasa ɗaya daga cikin magabata an gane Umar bin Abdulaziz ke cewa Iza ra'aitan nasa ya tana jauna duna la'amati fa'alam annahum ala ta'asisi Ya yace idan ka ga mutane suna kuskus suna kebewa sai isu isu yace to ka sani bata suke kafawa assasa bata suke yi wannan yaro zan sa shi ya fito yana faɗin abin da haka yake a aƙidar tijjaniya yana faɗin abubuwa kawai sai suka ta kiransa ta ƙasa wai ya iya bakinsa ya daina bayyanawa wa'insu kuma suna cewa ƙarya ma yake yi abubuwan da yake faɗi wai ba haka suke ba in ji su fa wai ba haka suke ba abubuwan da yake faɗi ba haka suke ba wanda zan ɗan danna ku ji yanda ta ƙarke wanda kuma zan nuna abin da ya faɗi cikin littafi da kuka ce ƙarya ke zan nuna ni kuma shi yasa na ce wannan addini addini ne na munafunci ku ringa ɓoye wa'insu abubuwa mu ba ma ɓoye aƙidan mu ai ba mun ji ku kuna ce mana mujassima ba mu shabbiha ya hana mu mu ce ba ma tawili bai hana mu ba ya hana mu mu ce Allah ba shi da hannu bai hana mu ba ko yau muna faɗi Allah yana da hannu ba irin na bayi ba kuma ba wanda ya san hakikanin kaifi ya sase shi saboda bai sanar da kowa ba in Allah ya ce yadu mu ce yadu ba mai wa Allah wannan karambani amma kuna ce mana ai mujassima mun daina faɗe saboda aƙidar mu ba munafunci a ciki mu ba wani abu da muke ɓoyewa imu imu kamar yadda manzan Allah bai ɓoye ba an aiko shi ne gurin duniya duka duk wani abu mai suna addini manzo Allah ya bayyana kowa ba abin da ya ɓoye shi yasa da aka tambayi sai da na Ali shin akwai wani littafi a wajen ku ne wanda manzo Allah sallama ya keɓance shi da ku sai ce babu wani littafi ya ce sai dai abin da ke cikin wannan takaddar aka ce menene a cikin wannan takaddar ya ce abu ne wanda ya shafi diya an gane diya da kuma 'yan tobayi wanda aka kama yace shine kadai abin da yake ciki yace sai dai fahimta da Allah yake ba wa mutum cikin littafi amma ba kowane abu da manzo Allah ya boye musu amma waɗannan mutanen sufaye sun ce akwai wani abu da manzon Allah wai ya ɓoye. wai sai ya ware waɗansu ya sanar da su shine hakika ilimin hakika wannan kafirci ne haka kuma shehu Ibrahim ya faɗi cikin wannan littafin haka shehu ibrahim ya faɗi cikin wannan littafin kashiful albasa an faritul khatim abul abbasi gashi lokacin da yake bayani dangane da wanda ya sanya ilimin sufanci yace wai manzon Allah ne yace allamahu Allahu lahu bil wahyi wal ilham fanazala nazala jibril alayhi salam awwalan bil haqiqati falamma taqarrarat summa. nazala saniyan bil haqiqati yace fa khassa biha ba'dan duna ba'din ina akai wannan abu gashi tsa'in bude wajen don na karanto da kyau ku ji yana magana dangane da wadi dangane da na ilimin sufanci in ka duba cikin gashi kashiful albasi ne ko kashiful albasi an faidatul khatimi abul abbasi gashi a hannuna in ka duba cikin shafi na arba'in da ɗaya ya ce wa amma wadi'uhu amma wanda ya sanya ilimin sufanci wai fahuwan nabi sallallahu alaihi wai shine annabi allama wallahu lahu bil wahyi wal ilham wai Allah ya sanar da manzo Allah ilimin sufanci ne ta hanyar wahayi da kuma ilhami yace fa zala jibrilu alayhi salamu awwalan bi shari'ati wai da farko malaika jibrilu da shari'a wai ya sauka falamma taqarrarat yayin da ta tabbata ita shari'ar sai da ma ta gama ma tabbata nazala saniyan bil haqiqati wai karo na biyu kuma sai malaika jibrilin wai ya sauka da haqiqa sai da shari'a ta cika ta tabbata wai sannan malaika jibrilu wai ya sauka da haqiqa inji shehu ibrahim yace fa khassa biha ba'dan duna ba'din wai sai manzon Allah ya keɓance waɗansu mutane da ita wani shashi da wannan haƙiƙar duna ba'din banda shashi kaji yace wa awwalu man takallama fihi wai farkon wanda ya fara magana dangane da shi ilimin haƙiƙa ɗin?" wa azharahu ya kuma bayyana ilimin haƙiƙa ɗin. yace sayyiduna ali karramallahu waja wai sayyiduna ali ne shi ya fara bayyana ilimin hakika din yace wa akhadha anu jami'u sufiyati dukkanin sufaye daga sayyiduna ali suka karba wai yace wa silsilatuhum mashhuratun fi kutubihim an gane sanadin sanadin su wai shahararre ne cikin littattafansu na sufanci yace illa anna sayyidana ومولانا وشيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبا العباس أحمد بن محمد التجاني الأسني من الله عليه بالأخذ عن النبي مشافعة من غير وساطة أحد من المشايخ أيتي سيري شيشو التجاني kowa yana karɓa daga wane daga wane daga wane har zuwa manzon Allah sai dai shi Shehu Tijjani Allah ya masa baiwa direct ya karɓi sufancin wai daga manzan Allah in ji shehu ibrahim shafi na 41 kashiful albasi to shi yasa mu manzo Allah bai boye mana komai ba kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalata yace ka isar da duk abin da aka saukan ma in baka isar ba baka isar da manzancin Allah ba manzo Allah ya isar ya tara al'umma sun shaida a cikin hajjatul wada haka yace ma Baki ya shay'un illa buyyina lakum ya bayyana al'umma an aiko shi gurin mutane duka wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi sayyidina ali ya ce ba wani abu da manzo Allah ya keɓe su da shi babu to amma mutanen nan kaji abin da suke faɗi shi yasa akwai wani sirri a tsakanin su ba a bayyana shi to tsaya ku ji wannan yaron abin da yake faɗi da kuma suka ta kiransa tsaya ku ji abin da yake ba su amsa yanzu daga cikin kuma abubuwan da yake faɗi sai in danna shi ya faɗi sai in ɗauko littafi na nuna sannan na sa namba wani ya zai wani ya hauro in ya haifi ya ce ba daga cikin littafin yaron ya gani ba Allah ya shirye ku in masu shiryuwa ne ku kuna cutar al'umma a shari'a kenan a shari'a fa ranar da shehu ibrahim ya rasu an dauki gawar shehu ibrahim an je ana binnewa ana tura kasa sai aka ga ai hadda shehu ibrahim din ake tura kasa ah fi shubran din a cikin kabari an saka amma sai aka ga ai hadda shubran din ake tura kasa ana tura kasa ana tura kasa hadda shubran din a cikin wanda suke tura kasa ah abin ya ba su mamaki ga barhama a cikin kabari kuma ga barhama ana tura kasa da shi shubran ya ce hayati wa in rayuwa ta wani lokaci za a ce na mutu fan yakun jismani bisil gane innani Jasadina fa za a dauka ji abin ne a kaulaha ruhul lada maqal habibul mubarak yace amma fa ruhi na yana tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan saraful waruna wa'anda suka je binne ni din da zarar sun watse sun zama babu su idan saraful waruna wa'anda suka je suka binne ni da zarar sun tafi babu su baqitu bihi a haya sai in fasa kabarin ni ma kawai in fito in tafiya ta a haya in rayu da manzo sallallahu alaihi wasallam yau har zuwa ran da zan hadu da dan Abdullahi idan saraful waruna da zarar sun watse baki bihi a haya sai in fasa kabarin kawai in fito in tafiya ta in rayu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan wani wuri ma shi yana cewa iza ubadul ubbad fil qabri yayin da masu bauta suka ci gaba da bauta Allah a kabarin su innani ni barhama bi zikr rasulullahi wa qata sawa'i yace wallahi da an bata manzala sallallahu alaihi wasallam ne zan bata lokaci na ni kuma Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to akwai bidiyoyi da yaron ya ta faɗin abubuwa suna da yawa saboda ina so ne na ɗauko su na biyo su ɗaya bayan ɗaya yaron ya ta faɗin abubuwa ya ta faɗin abubuwa dai daga ƙarshe sai suka zo suka takura masa suka yi masa waya suka yi masa waya yanda yaron yake faɗi prop ibrahim makari ya yi kiransa sheikh mansur kaduna ya ce ya yi kiransa shi ma sai wannan jahilin abul fatai shi ma wai ya yi kiransa sai wani wane ne wani sharu yan kaba shi ma ya yi kiransa ko sharu amini yake yan kaba yaron ya ce shi ma ya yi kiransa da dai waɗansu shehunai da ya kawo wanda ba zan iya kiyaye su ba ya ce suna ta kiransa yaron kuma ya shiga takaici saboda shi yana kan aƙidar shehu tijjani ne ta abin da yake faɗi akwai shi cikin littafi wanda kuma babu cikin littafi ya faɗi ya ce kuma wancan ina kuka samu wanda kafin in zo zan fara danna inda bayan sun je suna ce masa waya kuma abin da ya fito ya ce wai kai magana akan bara wai sai ka ji sun ce ina hujja wai ina hujja a ina hujja yanzu duk abubuwan da ake faɗi hujja kuke nema duk abubuwan da ake faɗi yanzu da yawa sun yadda cewa bara wali eh, sharifi ne sharifi ne jika manzo Allah sallallahu amma da zaka tsaye suka ce su kawo shi bara din har zuwa kan annabi ba za su iya ba ba ma su santa ba kila ma ba su taba ji an kawo ba sai dai daga lokacin su ce to muna zuwa sai su tafi wajen wanda suka san sun sani su je su ba su nasaba to yadda kuka yi tafiya wajen nemo nasabar can to ku yi tafiya wajen nemo karamomin da nake bari akan shi Ibrahim kuka in ba ku samu su ba kuma da yawa sun yarda shi Ibrahim waliyin Allah ne amma da za a ce su kawo aya ko hadisi da suka yi magana akan shi shi Ibrahim waliyin Allah ne ba za su iya ba kenan dan ba aya da hadisin hakan yana nufin shi Ibrahim ba waliyi bane dan ba aya da hadisin yanzu shehu dahir bauchi radiyallahu ta'ala ya ce kimanin aljanu biliyan uku ne suka karɓi ɗariƙar tijjaniya a hannun shi sannan ya naɗa mukaddamai biliyan ɗari biyu da hamsin kuma kuka yadda kuka yadda da wannan amma ku kasa yadda da karamomin da nake bari kuka yadda da abin da ke cikin mimiya duka duk abin da yake cikin mimiya kuka yadda da shi amma kuka kasa yadda da abin da nake bari kuka yadda da abin da yake cikin jahazu duka amma ni kuka kasa yadda da abin da nake bari kuka yadda da abin da yake cikin littafin shugabi gundun kudu duka akan shugaban amma ne kuka kasa yadda da abin da nake fari kuka yadda da abin da yake cikin littafin shugabi zaki kusa majanunu barhama duka amma ne kuka kasa yadda da abin da nake fari kuka yadda da abin da yake cikin goran faila duk abin da shobala laraba zai kai fada akan shugaban kuka yadda amma ne kuka kasa yadda da abin da nake fari shobala laraba zai ya ce zama cikin su ko na sa'a daya shi yafi aikin dubban shekaru na jiya to wace aya ce ko hadisi zaka kawo yan shari'a su yadda da wannan ya ce duk kauni yau na cikin damkin yaminika ma'ana duk halitta suna cikin damkin hannun shehu ibrahim wace aya za ka kawo ko hadisi su yadda da wannan ya ce dukkan ibada kadara ce san shehu ibrahim shi kadai ne zabar kuɗi wace aya za ka kawo ko hadisi su daidai da wannan kuma duk abin da shehu ibrahim din nan ya faɗa a cikin diwani wa'anda suka rikita hankali duka kuka yadda da su amma ni kuka kasa yadda da abin da nake faɗi akan shehu ibrahim sai na yi magana wai sai ka ji an ce ina hujja ina hujja ina Shehu ya faɗa haka duk abubuwan da ake faɗe karamomin shehu ibrahim shi ya faɗe su dama duk wata karama da ake faɗe ta shehu ibrahim kaula a rijal ta'ala anu dama shi ya rubuta ta duka to in dai haka ne daga yau kuma kar ku sake kawo mana wata karama shehu ibrahim ko guda ɗaya sai kun jawo mana baitin shehu ibrahim inda ya faɗi wannan karama ka yanzu shehu balaraba jega da ya ce zama cikinsu ko na saka ko na dakika ɗaya shi ya fi aikin dubban shekaru na jiya shehu ibrahim ya gaya masa mu'awwadansa ne ya bashi ba ma'awalin shi ne ya bashi hakan kuma ya yi imani ya gaya mana mu ma duniya muka yi imani to ni ma wannan ma'awali na ne ya bani shehu ya je kaba ta zagi shi yasa an ne magana ma a cikin bidiyoyin duk kula nake cewa shehu ibrahim dina dina ni fa shehu dina ba shine ne ibrahim da da aka haife shi a senegal ya yi hijira ya koma madina kaura ya mutu a a shekara ta kaza 'ya'yan shi kaza ni ba wannan shehu ibrahim din nake nufi ba wannan ya tashi aiki ni shi Ibrahim din da nake nufi ne wanda kad kunta kuduban kabla na sha'ati adami an kaifi an ainihi lam yusal wannan shi ɗin da nake nufi wanda yana nan har yanzu bai mutu ba ni wannan shi Ibrahim din nake nufi ba wancan shi na kaulaha ba a'a wannan wanda nake nufi shi ne kunta kuduban kan kunta kulba qabla nashat adami an kaifi an ainihi lam yusu anhu wannan shubran din nake nufi shubran din da nake nufi shine wa kad tamma fatahi inda mahani wa kad an jami'u rijalul ghaibi ta ta qara'i wannan shubran din nake nufi saboda haka ya kamata gaskiya duk wanda ya san duk wanda ya san ba zai iya bai kawo cirbin shi a bashi kudin <laughs> duk wanda ya san ba zai iya ba ya kawo cirbin shi a bashi kudin ya zai ya dangela wando ya sai asuwaki. To <laughs> wanda ya san ba zai iya ba ya kawo carbin shi a bashi kuɗin ya je ya dangela wando ya sai aswaki shikenan kawai lamarin shi ibrahim kaula har ka rika tunanin wai kaza da kaza an faɗi kaza an faɗi kaza akan shi ibrahim an faɗi kaza an faɗi kaza akan shi ibrahim to kai duk karabomin da ake faɗi akan shi ibrahim ka taɓa tambayar wanda yake gaya maka ce ina hujja shi nishi dan ya kasance yaro ko ya kasance dan talakawa ko ya kasance jahili ba malami ba ko ya kasance shi ne kake tambaya ayoyi na faɗa to in kawo hujja tsakanin ku da Allah waye ya taba jin an faɗi karamar Ibrahim yasi shi ba zai yadda ba sai an gaya mai inda abin ya faru ko kuma a faɗa masa a inda shi ibrahim ya rubuta cewa wannan abin ya faru tun nan aka ce karamar shehu ibrahim da ai ma'ana Shehu ne yayi wani abu shehun ne yayi wani abu to kaga ana so kaga dole shehun ya san da abin kenan zai rubuta a littafin sa to su kawo kuma nufin ku shikenan da shehu ibrahim ya mutu ko shehu ibrahim dinku da ya mutu yanzu shikenan ba ya daina wasu karamomi daga mutuwan sa zuwa yanzu shikenan ba ba zai kara yin wata karama ba kenan daga mutuwan sa zuwa yanzu ba zai kara yin wata karama ba ai ba haka bane Shehu Ibrahim har yanzu yana nan a raye kuma yana karama tun da imani ya san haka har yanzu Shehu Ibrahim yana nan a raye yana karama idan mukaddami ya ci cewa bari mu faro abin daga ƙasa idan malamin addini ya ga ya ba wani musulunci yadda shi ya ɗauki addinin musulunci ya ba wani shi ya shirye da wani wa'azinsa ne ya sa wani ya zo ya karɓi musulunci wallahi ya kafirta a'a ka ji kawai wannan mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai kawai wasu dare idan wani mukaddami ya ji cewa wa'azinsa ne da iya karatunsa ya ji cewa ya isa har ya ba wani dariƙar tijjaniya to ya kafirta ya ji kawai wannan karamu shehu tijjani ce shi kawai wasu dare saboda ka in wani dan faila ya ji cewa ta sa. in ya ji cewa iya karatunsa ko wani na nashi ya sa wani ya shigo faila shobran ya je tarbiyatul azkaru shi ma ya kafurta ya ji cewa kawai karamin shobran ci to ashe har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu'jiza suke kenan ko yanzu kafiri ya musulunta mu'jizar annabi ta yi aiki kaga ba sai annabin yana nan mu'jizar sa take ba gashi dai a zahiri annabin baya nan amma har yanzu yana mu'jiza duk wanda ya karɓi da rigar tijaniya karama shehu tijani ce gashi kuma shehu tijanin baya nan har yanzu yana karama kenan to saboda haka duk wanda ya ga wani abu akwai ya shigo karamar shehu ibrahim ce ko da baya nan shehu ibrahim wannan magana haka take to duk wanda ba zai iya mai kawo carbin shi a bashi kudin ya je ya da wando ya sai asuwa to kun ji yanda wato bayan shi wannan yaron ya fito ya faɗi abin da suka yi ta kiransa ta ƙasa aka wannan to daidai mahallin shahid cikin abin da na danna muku zan ƙara danna shi ya faɗi sai in nuna shi yaron nan fa ya ce fa shehu ibrahim ɗin da yake magana a kai fa ba wai na kaulaha ba fa eh, ba wai na kaulaha ba ya ce wannan ya mutu ya ce ba shi yake magana ba yana magana ne akan shehu ibrahim kutubi ƙutubi shehu ibrahim ƙutubi ya ce a kansa yake yin magana kuma shehu ibrahim ƙutubi ne tun ma kafin a haife shi yana aiki haka bayan an haife shi ma zai ci gaba da aiki zamu mu buɗe littattafan mu nuna yaya ƙutubi menene hakikanin ƙutubancin ma idan eh, ku gane wannan yaron yana da gaskiya eh, ya fi su gaskiya a ɗariƙance a ɗarikance ya fi su gaskiya tsayin sa muku ku ji da kyau inda yake faɗi fa shi shehu ibrahim inda yake magana fa da kansa yake faɗi wanda ya ce ya mutu an zo an binne shi kuma sai ga shi da shi ake zuba ƙasa E, ga shehu ibrahim a kwance an binne shi kuma da shehu ibrahim ɗin ake zuba ƙasa a rufe wannan abin da ya faɗi a ɗarika haka yake saboda ya ce shehun da yake magana a kai fa shehu kutubi yake magana za mu ji kuma meye aikin kutubi shin da shi ake zuba wannan kasar da ake binne shehu ibrahim ko ba da shi shehu ibrahim a matsayinsa na kutubi ake zubawa ba duk za mu ji cikin littafin ku duk za a yi bayani za mu sa shi ku ji ya salam ku yi haƙuri ba wannan zan samu ku ba muna nasiha wa mutane don Allah yadda muke neman zaman lafiya da mutane kowa ne mai zaman lafiya da mu kwanan bana ba da wani idan mutum yana shakka wa maganganun maganganu muke faɗa mutum ya ɗauki hoton shi Ibrahim ya shiga ɗaki daga shi sai shi amma kar ya zagi bai yadda zagi shi ya ɗaga hoton wannan kai wannan kai wannan an ce an ce wali ne kai to ban yadda ba da abin da kake yi kai mana ya wadi haka jarraba dai kawai ya daga hoton daga shi sai Allah sai sai cikin ɗakin sai kai wannan kai wannan kai ne na kawai nan ko wai an ce kai wali ne to kai to mutu in kai wali ne kai ta tasarrufin na wali in gaskiya ne mutu kai kaza kaza kaza in kai ya haka ya jarraba jarraba fa zai to da ba wannan zan sa ba amma wannan ma yana kan hanya to kaga yanzu shi yanzu shehi ɗaya rubuta shehu ibrahim ɗin da yake magana a nan shehu ibrahim kutubi shehu ibrahim wanda hotonsa ma kawai ka iya ɗauka ka shiga ɗaki ka ce in gaske ne shi wali ne ya yi tasarrufin walihi ka mutu ya fa mutu fa hotonsa kawai za ka ɗauka ka shiga daga kai sai Allah kawai ka kalli hoton ka ce kai wannan kai wannan kai ne wanda to in kai walihi ne ka yi tasarrufin ka na walihi na mutu shi shewun kenan da yake cikin kabari to kaga wannan shewu ibrahim kutubi kenan shehi ɗaya rubuci ke magana a kai wanda hotonsa ma akan iya ɗauka a shiga ɗaki yana kabari ya mutu fa amma yakan iya kashe mutum ta hanyar tasarrufi kuma kaga sun yarda sun yi masa kabbara shi yasa yaron nan ya faɗi gaskiya ya ce saboda shi ba ɗan kowa ba ne shi ne kawai ya ce shehi ɗaya rubuci ya ce ya bawa aljanu biliyan nawa ɗariƙa ya ce amma kuka yadda kawai yadda dai ya faɗi saboda shi ba ɗan kowa ba ne haka suka yi ta kiransa to amma tsaya ku ji zan nuna muku inda karatun yake cikin littafi zan nuna muku inda karatun yake cikin littafin su tsaya in sa shi ya yi bayani ya'ya fa ranar da shebrayin ya rasu an dauki gawar shebrayin an je ana binnewa ana tura kasa sai aka ga ai har da shebrayin din ake tura kasa ah gafi shebrayin din a cikin kabari an saka amma sai aka ga ai har da shebrayin din ake tura kasa ana tura kasa ana tura kasa har da shebrayin din a cikin wanda suke tura kasa ah abin ya ba su mamaki ga barhama a cikin kabari kuma ga barhama ana tura kasa da shi yawwa to kun ji abin da ya ce ko ga barhama a cikin kabari kuma ga barhama ana tura ƙasa da shi e, ga barhama a cikin kabari ga barhama ana tura ƙasa da shi to saboda shi ai barhama kutubi ne ai a ɗariƙa shehu ibrahim kutubi ne da aka tura ƙasan nan da shi ake yi kai duk wani motsi da wani mai motsi yake yi da shi ma yake yi shi yasa yaron nan ya fi su gaskiya da shi ake tura ƙasa saboda duk wani mai motsi da yake motsi a duniya yana motsi ne da kutubi saboda shi kutubi shine ruhul wujudi shine ruhi na halittu duka idan ba da shi ba to da halittu duka sun rushe da sun zama babu in ba da kutubi ba saboda kutubi din nan shine ruhi na halittu yadda kasan jiki haka suka ce da shehu tijani ya yi bayanin nan kuma yaron ya faɗi ya ce shehu ibrahim ɗin da yake nufi kutubi kutubi eh, shi yake nufi ba wanda saboda ai a matsayinsa na wane na kaza to duk wani motsi da za a yi da shi ake gashi cikin jawahirul ma'ani cikin jawahirul ma'ani gashi zan karanto wajen in na karanto na gama na sa nan ba sai ka buɗo ka ce ai ba haka ba gashi cikin jawahirul ma'ani gashi wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe cikin juzi'i na ɗaya in ka duba cikin shafi na ɗari da ashirin shafi na ɗari da ashirin daidai mu karanta ni da ku yaron na abin da ya faɗi haka yake aƙidar su ne gashi yana magana ne kan yana magana ne akan ƙutubaniya ko akan ƙutubi yaya aikin kutubi me yake yi yaya me aikin kutubi gashi cikin jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya me kitabun rima a can a ƙarshe shafi na ɗari da ashirin ya ce famamin sajidin sajada lillahi ta'ala fil wujudi ya ce famamin sajidin yace babu wani mai sujjada sajada lillahi ta'ala da yake sujjada wa Allah maɗaukaki fil wujudi a cikin halittu duka yace aura ki'in ko wani mai ruku'i raka'a lillahi ta'ala wanda yayi ruku'i wa Allah yace au qa'imin ko wani mai tsayuwa qama lillahi ta'ala da ya tsayi domin Allah yace au mutaharrikin ku ji da kyau au mutaharrikin ko wanda yake motsi ko mai motsi ta harraka lillahi ta'ala da ya motsa sabida Allah ya ce au zakirin haka babu wani mai zikiri zakar ta'ala da yake zikirin Allah ko da ya zikirin Allah ya ce bi ayi zikirin fi jami'il wujudi ya ce da kowane zikiri ya yi cikin halittu duka ya ce falƙutubu fi zalika Kutubi cikin wannan abin da ya yi cikin motsin da ya yi cikin zikirin da ya yi cikin tsayuwar da ya yi haka cikin komai dai da ya yi ɗin ya ce falƙutubu fi zalika kutubi cikin hakan Wuwal muqimu lahu huwal muqimu lahu shine wanda ya tsayan masa da wannan abin ya ce fabihi da shi kutubi ne sabbahal musabbihu mai tasbihi yake yin tasbihi da ƙutubi ne yace wabihi da dai ƙutubi ne sajada sajidu mai sujjada ke yin sujjada yace kai wabihi da dai ƙutubi ne waqa'atil wujhatul ukhra allati la tuzkar yace kai fa hasilul amri fi in ka tattara fa tsaya ka ji aikin ƙutubi duk in ka gama ka tattara abinda ƙutubi yake yi tsaya ka ji to yace annahu lil wujudi kullihi annahu shi qutubi fa lil wujudi kullihi ga halittu duka sai yace bi manzilatir ruhi lil jasadi kamar matsayin jiki ne da ruhi qutubi in kai danganta shi da halittu duka to kamar matsayin jiki ne da ruhi an gane matsayin kutubi ga halittu duka duk wata halitta da ka sani matsayin kutubi a wajenta kamar matsayin ruhi ne gare ta zai fito ya yi bayani karara kamar yadda in ka san jikinka baya motsi sai da ruhi to haka halitta ba ta motsawa sai da kutubi da aka kutubin nan da shi ne ake zuba ƙasa saboda wannan zuba ƙasar da wanda suka binne shehu suke yi ai ba sa iya yi sai da wannan kutubi to wannan kutubi din nan shehu ibrahim din nan da shi ne ake zuba wannan ƙasa ga ba a fili sai son zuciya saboda an ce au mutaharrikin taharraka lillahi babu wani mai motsi da zai motsa saboda Allah aka ce fal kutubu fi zalika kutubi cikin hakan huwal muqimu lahu shine wanda ya tsayan masa da wannan abin eh fabihi da shi din qutubi ne sabbahal musabbihu duk wani mai tasbihi yake tasbihi da shi ne da haka dan yaro ya ce shehu ibrahim ya mutu kuma da shi ake zuba ƙasa ai shehu ibrahim qutubi ne ai kuma babu wani motsi da halitta take yi in ba da shi kutubin ba to shine dan yaro ya ce da shehu ake zuba ƙasa har za ku zo ku ringa cewa wai ƙarya yake gashi kuma cikin littafin ku sai dai in ku ce shehu ba kutubi bane to sai ai sabon karatu eh sai ai sabon karatu amma matukar kun yadda shehu Ibrahim kutubi ne ko to da shehu ya mutu aka zo aka binne shi gashi a ciki to kuma da shi ne ake zuba wannan ƙasa a matsayinsa na kutubi saboda duk wani motsi da ake yi da shi da haka yaron nan ya fi ku shi yake kan a shi yasa na ce munafunci ne abunku shi an faɗi cikin littafi aka ce to kai tsaya ka ji fa fahasilul amri fihi fahasilul amri fihi in ka danganta gaba ɗaya dai abin da aka samu na magana kutubi aka ce annahu cewa shi kutubi lil wujudi kullihi ga halitta duka matsayinsa sai aka ce bi manzilatur ruhi lil jasadi matsayin ruhi ga jiki haka shi kutubi yake in ka yi kwamfe ɗinsa da halittu duka kamar ruhi ne da jiki sai ya ce fakama annal jasada ya ce kamar yadda yake cewa jiki la ƙiyama lahu babu tsayuwa gare shi fa wala ta'aqqula lahu illa bir ruhi wala ta'aqqula lahu babu hankaltuwa ga jiki illa bir ruhi sai dai da wannan ruhi yace kai wala harakata lahu hakan nan babu motsi gare shi shi jiki illa bir ruhi sai dai da wannan ruhin yace kai wa jami'u khawasil jismi az-zahirati wal batinati min haisu ma hiya yace hiya kulluha birruhil hayawani almuta'alliqi bihi yace fa iza na'adamatir ruhu minhu in'adamat jami'u khawasil jismi wa sara mayyitan ma'duman yace in ka auna yace dukkanin wa'insu abubuwa na jiki kaga akwai kai akwai ƙafa, in ka tattara su gaba ɗaya na zahiri da na batini yace dukkaninsu in ka danganta su da ruhi wanda yake tattare da su yace ce iza na adamatur ruhu minhu idan ruhin nan ya rasu babu shi daga jikin nan ya bar jikin sai ce ina adamat jami'u hawasil jisimi yace to dukkanin abubuwa na jiki sai kaga sun rasu sun zamanto babu in babu wannan ruhin nan kafa ba ta motsi kai baya motsi annu baya saboda ba wannan ruhin nan yace wasara mai yitan sai mutum ya zamanto matacce ma'aduman an rasa shi babu shi sai ce to kazalika ku da kyau yace kazalika kamar haka jami'u ajsadil wujudi dukkanin jukkuna na halittu duka yace fi nisbatiha ila al kutubi in ka danganta su zuwa ga qutubi yace huwa shi qutubi laha ga halittun kan ruhi lil jasadi kamar ruhi ne ga jiki wato dangantuwar qutubi da halittu duka dangantuwar jukkunan halittu duka ga qutubi in ka danganta su ga qutubi jukkuna na da halittu duka shi shine kamar ruhinsu kamar yanda jiki shi ma yana da ruhi to in ka rasa wannan ƙutubin cikin halitta to halitta ba za ta iya motsawa ba ba za ta iya komai ba za ta zamanto babu ne saboda ba wannan ƙutubin ƙutubin shine ruhi nata shine sinadarinta shi yasa yake cewa wasara mai yitan sai mutum ya zamanto ya mutu ma'aduman babu shi yace to kazalika kamar haka ne yace jami'u ajsadil wujudi dukkanin jukkuna na halittu kakaf fi nisbatiha ila al in ka danganta su ko cikin dangantuwar su zuwa ga qutubi yace huwa lahakar ruhi shi qutubi din nan ga jukkunan nan na halittu kamar ruhi yake lil jasadi ga jiki kamar ruhi yake ga jiki sai ya ce falau zalat ruhaniyatuhu minha da a ce ruhaniya na kutubi za ta gushe daga cikin jukkunan nan na halittu ya ce lana adamal wujudu kulluhu to da dukkanin halittu sun zamanto babu da wannan ruhaniya na kutubi zai gushe to duk halitta ta zamanto babu saboda shi ɗin shine ruhi nata yace lana adamal wujudu kulluhu to da dukkanin halittu gaba ɗaya ya zamanto babu sai yace fa huwa shi qutubi din ruhul wujudi shine ruhi na halittu karatu ne anan don haka zuba ƙasan nan ba zai yiwu ba sai da kutubi da shi ake zubawa shehu ya mutu shehu ana zuba ƙasa da shi saboda a lokacin da ake zuba ƙasa da shehu yaron yana nufin a lokacin shehu yana kutubi ne yana magana akan cewa shehu kutubi ne a wannan lokacin haka kuma shi kutubi ba wani motsi da ake yi a duniya duk wata halitta sai da shi wannan shine abin da yake aƙidar ku kuma shi shaunanku suka rubuta gashi an faɗi ba wani motsi da wani zai yi abin ko da a ce kana da dodewar kwakwalwa kai ka san wannan kafirci ne gashi kuma cikin jawahirul ma'ani cikin jawahirul ma'ani gashi wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin daidai can ƙasa gashi famamin sajidin babu wani mai sujjada sajada lillahi ta'ala da yake sujjada wa Allah ko da ya sujjada wa Allah fil wujudi cikin halittu duka aw raki'in ai ma min raki'in babu wani mai ruku'i raka'a lillahi ta'ala da ya ruku'i wa Allah kaji fa aw qa'imin ai ma min qa'imin ai babu wani tsayayye au qa'imin ko wani tsayayye babu shi qama lillahi ta'ala da ya tsaya saboda Allah aka ce au mutaharrikin ko wani mai motsi taharraka lillahi ta'ala da ya motsa domin Allah au zakirin babu wani mai zikiri Allah ta'ala da yi zikiri wa Allah bi ayi zikirin da dukkanin wani zikiri fi jami'il wujudi cikin dukkanin halittu aka ce fal qutubu to kunji qutubi fi zalika cikin wannan motsin da yayi cikin zuba ƙasan nan da aka yi da shi aka zuba cikin sujjadan nan da aka yi da shi aka yi shi yasa da ya gama yace bi ayi zikirin fi jami'il wujud yace fal qutubu fi zalika qutubi cikin haka yace huwal muqimu lahu kaji ko huwal muqimu lahu shi yake tsayan masa da wannan abin da haka kaga da shi ake yi eh, shi yasa shehu ya mutu da shehu ake zuba ƙasa shi ya faɗi a yi ku kuka ɗora shi a kai kuka rubuta ku kuka ɗora shi a kai kuka rubuta ya ce kai fabihi da shi fa ƙutubin nan ne sabbahal musabbihu mai tasbihi fa yayi tasbihi fa duk mai tasbihi da ya tasbihi da kutubi yayi aka ce wabihi da dai kutubi din nan ne fa abadal abidu mai bauta yayi bauta da kutubi ne sai ka ƙara ka ce mai zuba ƙasa da kutubi ne ya zuba ƙasa a kabari akan shehu aka ce wabihi da dai kutubin ne sajada sajidu mai sujjada yayi sujjada da kutubi ne aka ce wabihi da shi dai kutubin ne waƙa'atul wujatil ukhra allati la tuzkar yace kai falha yace fahasilul amr fi in ka tattara dai aikin kutubi a gaya ma annahu lil wujudi kullihi shi ga halittu duka bi manzilatir ruhi lil jasadi kamar matsayin ruhi ne ga jiki shi dai da haka shi shine ruhi na halittu duka aka ce kama annal jasada kamar yadda cewa jiki la malahu lahu babu tsayuwa gare shi fa ba zai tsaya ba wala ta'aqqula lahu babu hankaltuwa gare shi illa bir ruhi face dai da ruhi yace wala harakata lahu babu motsi ga jiki illa bir ruhi sai da ruhi to haka babu motsi ga halitta sai da kutumi ga shi anan cikin jawaril ma'ani don haka wannan motsin nan na zuba ƙasa da kutubi ake zubawa gashi haka shehu tijjani ya faɗi saboda ba wani mai motsi da yake motsi face da kutubi yake yi babu wani mai sujjada da yake sujjada face da kutubi ne babu wani mai tasbihi da yake tasbihi face da kutubi yake yi za ka du saboda shi kutubi din nan shine ruhul wujudi shine ruhi na halittu duka idan yanzu aka rasa kutubi to duka halittu babu kai tsaya in karanta muku baya ma ku ji dai cikin dai jawahirul ma'anin wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe in karanta muku baya ku ji za su faɗi in ka ƙara dubawa cikin dai jawahirul ma'anin ku yi haƙuri da Allah <clears throat> eh, na, sa masa alama yawa gashi cikin dai jawahirul ma'anin dai wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe in ka duba cikin mujalladi cikin mujalladi ko juz'i na ɗaya shafi na casa'in da shida Shehu Tijjani ya zo fassara wannan ayar inna aradna amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al innahu kana zaluman jahula to wannan al'insanu ɗin nan tsaya ka ji kowaye shi Shehu Tijjani yayi bayani bayan yayi bayani yayi bayani can yazo yace wa huwal insanul kamilu yace shi wannan wa hamala hal insanu din nan yace wa huwal insanul kamilu yace shine al insanul kamilu yace allazi yahfazu Allahu bihi nizamal wujudi yace allazi yahfazu Allahu bihi nizamal wujudi yace da shine Allah yake kiyaye tsari na halittu duka da shi wannan al'isanul kamil ɗin nan ya ce wabihi da shi ne dai yarhamu jami'al wujudi Allah yake jin kan dukkanin halittu ya ce wabihi shi wannan al'isanul kamil ɗin nan wabihi salahu jami'il wujudi da shi ne dukkanin gyaruwa na halittu yake in dai da shi ne halitta za ta gyaru in gane ya ce kai wa huwa hayatu jami'il wujudi shi wannan al-insanul kamil din shehu yace wa huwa hayatu jami'il wujudi yace shine rayuwa na dukkanin halitta udubi ne shine dai za ku ji kuma eh wa huwa shine hayatu jami'il wujudi shine rayuwa na dukkanin halittu shi al-insanul kamil din nan yace wa bihi qiyamu jami'il wujudi yace tsayuwa na dukkanin halitta kakaf ta tsayu da shi ne shi wannan al-insanul kamil din yace walau zala anil wujudi da zai gushe gabarin halittu a ce ba shi tare da su yace tsarfata ainin wahidin daidai da kiftawa ido guda ɗaya a ce babu kutubi cikin halittu duka yace lasaral wujudu kulluhu adaman da duk halitta ta zamanto babu kakaf da an rasa ta da a ce kutubi zai gushe a cikin halittu dire da wa ido to da babu kwata-kwata da babu halittun duka da an rasa su shine lasaral wujudu kulluhu adaman yace kai da a ce zai gushe daidai da wa ido daya to da halittar ta zama to dukkaninta babu sai ce fi asra'a min tarfatil aini yace fi asra'a min tarfatil aini fiye da kiftawa ido a ce babu kutubi fiye da kiftawa ido a ce ba babu kutubi to da duk halittar ta babu shi dai sai ce wa huwa mu'abbaru anhu bilisanil amati yace shine ake abbarawa da harshe na amawa ake ce masa qutubul aqtabi kaji ko qutubul aqtabi wanda shine al-insanul kamil din nan wanda shine rayuwa na halittu duka shine ake abbarawa ake ce masa qutubul aqtabi shine qutubun ƙutubai wal ghausul jami'u kuma shine al ghausul jami'u cikin jawahirul ma'ani shine al insanul kamil din nan yanzu da za a rasa shi kafin ka kifta ido to duk halittu sun rasu sun to babu kwata-kwata eh, saboda babu shi shi ne kutubun kutubai shi yasa yaro yana magana ne akan shehu ibrahim kutubi wanda tun kafin a haife shi yake aiki bayan ma ya mutu yana aiki ga shi shehu ɗahir bauchi ya tabbatar yana aiki har bayan ya mutu tunda in ka ɗau hotonsa ka shiga ɗaki ai ka ce kai wannan kai wannan kai ne ai na kaula hannun ko nan da ake cewa kaza kaza kai wali ne to in kai wali ne kai tasarrufi har ya mutu ma yakan iya ma ya kashe kai yayi tasarrufi to wannan yaron shi yake yin magana akai kuma da shi ne aka zuba wannan kasar eh da shi ne aka zuba wannan kasar au mutaharrikin taharraka lillahi ta'ala eh Famamin min sajidin sajada lillahi aw raki'in raka'a lillahi eh aw mutaharrikin taharraka lillahi can a gaba aka ce fal qutbu fi zalika huwa al muqim lahu qutubi ne ya tsayar masa da wannan abin da shi yayi shi ya tsayar da wannan abin shi yayi wannan motsin shi ya zuba kasan nan wa shehu ibrahim bayan ya mutu addinin munafunci ga abu cikin littattafan ku kun je kun dasawa yara miyagun aƙidu miyagun aƙidu kun rubuta kafirci cikin littattafai yara sun kwankwada su suna faɗi kuna bin su wai ta ƙasa ƙasa wai su ɓoye sirri ne to ya ce ku rubuta a littafi in sirri ne ga shi dai a cikin littafi Allah ya shirye ku in masu shiriwa ne ku gashi a cikin littafi kai tsaya ka ji wani abin sai ya ɗaure ma kai ka ji da a ce zai gushe daidai da kifta wa ido to da an rasa halittu duka shi kutubin nan kai tsaya ka ji haƙiƙanin kutubanci ma eh, an tambayi shehu tijjani dangane da haƙiƙanin kutubancin ma tsaya ka ji shehu kuma kutubi ne gashi aka tambayi shehu cikin dai jawahirin ma'ani gashi wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da takwas a can ƙasa yace wa sa'altuhu radiyallahu anhu yace na tambaye shi radiyallahu anhu shehu tijjani kenan an haqiqatil qutbaniyyati dangane da haƙiƙanin ƙutubanci, yace ce ajaba radiyallahu anhu bi ƙaulihi sai shehu tijjani ya amsa da faɗinsa. sa yace i'lam ka sani anna haqiqatil qutbaniyyati Lallai haƙiƙanin ƙuɗubanci, hiyal khilafatul uzma anil haqqi mutlaqan ita ce halifanci game da Allah mafi girma saki ba kaini ko ina tana shiga fi jami'il wujudi jumlatan wa tafsilan cikin dukkanin halittu jumlatan a dunkule in ka tattara su duka to kutubi halifan Allah ne game da su wa tafsilan kamar ka ce irin su alkanawi tafsilan irin su kaza irin su shehu wani irin su shehu dayi rubauci irin su shek sharif sale duk kutubi halifan Allah ne game da su shine wa tafsilan kenan yace hina ma kanar rabbu ilahan yace yayin da rabbu ya kasance ilahu yace kana huwa shi din ya kasance kutubin kenan kana huwa khalifatan shi ma ya kasance halifa ame fi tasrifil hukmi wa tanfizihi cikin jujjuya hukunci da zartar da shi shi kutubin yake halifan Allah fi kulli ma alayhi uluhiyatullahi ta'ala cikin duk abin da akwai uluhiyar Allah a kansa shi kutubin halifan Allah ne ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين wal والخلق sannan wato tsaka-tsakinsa eh tsakanin Allah da bayi duk abin da ya zo daga Allah baya zuwa wajen mu sai ya biyo ta hannun ƙutubi eh shine barzakhiya nasa kai sai aka ce fala yasilu ila al-khalqi shay'un babu wani abu da yake kaiwa zuwa ga halitta ka'inan ma kana ko meye wannan abin ya kasance min al daga Allah ne illa bi hukumil kutubi sai da hukuncin kutubi sai yayi hukunci wa tawallihi wa niyabatihi anil haqqi fi zalika wa tawsilihi kulla qimatin ila mahalliha shi wannan qutubin shine yake karɓar abin in ya karba shine wata wallihi sai ya jibinta da jibinta sai ya karɓo abin daga Allah wani ya bati anil haƙƙi shi yake wakiltar Allah in ya tawo abin sai ya biyo ta hannunsa shine wakilin Allah wa tausilihi kulli qimatin ila ma'alliha duk wani gwargwado da aka ce nan za a bashi arziki kaza to shehu shi zai zo ya raba kutubi kenan saboda haka da shi ake komai ba abin da ke kaiwa zuwa ga halitta sai ta hanyarsa shine kutubin ai kuma sun yi bayani suka ce fa tun kafin fa a haifi shehu tijjani yake aikin nan tun kafin a haife shi yake yi gashi kuma cikin littafi gashi gashi cikin littafi sun ce tun kafin a haife shi yake aikin nan gashi cikin littafi gashi cikin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida ba wannan gashi gashi a cikin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul kharida tun kafin a haifi shehu tijani yake wannan aiki da haka shi ma wannan yaron anisi yana gaya muku shehu kutubi yake magana da shi ake zuba wannan kasar saboda ba wani mai motsi da yake motsi cikin halitta in ba da shi ba da eh to da haka ina laifinsa dan ya ce shehu ibrahim ya mutu kuma sai gashi da shehu ibrahim ake zuba ƙasa a matsayinsa na kutubi ai daman duk wani motsi ai da shi ake yi ba ma sai ma zuba ma ƙasa ba ai shi ne shi ai ya ma rage ya rage ma a cikin aƙida ku ya ma rage ba iya zuba ƙasa ba mun karanto duk wani mai motsi da shehu ibrahim yake motsi saboda kutubi ne ai eh. duk wani mai sujjada to tare da shehu ibrahim yake yi Eh, duk wani mai ruku'i to shehu ibrahim ne ke tsayan masa da wannan ruku'in in ba shi ba zai yiwu ba saboda mai kutubi ne da kuma shehu ibrahim zai kauce to da mutum ya mutu yanda dai kasar ruhi ga gangar jiki haka shi ma shehu ibrahim yake ga dukkanin halittu ku ne kuka rubuta saboda shi ɗin kutubi ne yaro ya zo ya faɗi kuma kun fito kuna munafunci kuna kiransa ta ƙasa mu ku zo ku kira ku ce ba haka bane ko ba mu ja bakin mun fassara daidai ba ko ba haka yake ba za mu sa nan ba waya ai munafukar aƙida ta ƙasa kuna cutar da yaran mutane kuna dasa musu mu munanan aƙidu miyagun aƙidu na kafirci sannan sai sun zo suna fallasawa ku ringa kiransa ai ta ƙasa to waye ce ku koya musu waye ce shewurin ku su rubuta wanda yaran nan ya faɗi tsaya ma in sa shi kafin na buɗo wajen shehu tijjani a matsayinsa na ƙutubi tun kafin a haife shi yake aikinsa haka ma shehu ibrahim shi ma har ya faɗi yaron Ibrahim dina ba shine Shehu Ibrahim da da aka haife shi a Senegal ya yi hijira ya koma Madina Kaulaha ya mutu a shekara ta kaza ƴaƴan shi kaza ni ba wannan Shehu Ibrahim din nake nufi ba wannan ya tashi aiki ni Shehu Ibrahim din da nake nufi shine wanda kadukunta kunta kuduban kabla na sha'ati adami an kaifi an ainihi lamisu an wannan Shehu Ibrahim din nake nufi wanda kaji Shehu Ibrahim Kutubi yake ainihi a matsayinsa na Kutubi, a matsayinsa na kutubi da shi ne duk wani mai motsi yake motsi zuba ƙasan nan da shi ake yi e, shi yake ba wa komai madadi e, cikin addurratul kharida gashi wani baiti ne hatta al'ummatan baya shewun ne ke ba su madadi gashi in ka duba cikin addurratul kharida sharhi na ta farida cikin juz'i na ɗaya shafi na talatin da tara tsaya ka ji ya ce min faidi ba'ar shekhi na tijjani min ma bihi khussa min rahmani min kastamar da kullul kauni min barzakhiyatihi duna mainin fa kullu man fil kauni hatta sahab mustamiddun min shaykhina fil ghaibi ka kulli ummatin madat min umami qad istamaddat minu wa huwa fil adami wa wastamadda min zawatil anbiya haddai kulla fuyudat jami'il ashiya kazalika al amlaku minhu tastamiddu min ghairi raibin fihi qul wa atamid subhana man ansha'ahu kaifa yasha wa khassahu bima yasha'u kaifa sha har dai zuwa ƙarshe aka ce min faidi ba'ar shekhi na tijjani daga kwararan tekun shehu mu tijjani ne min ma bihi khussa min rahmani daga cikin abin da aka keɓance shi daga Allah min zalika daga wannan ne istamadda kullul kauni dukkanin halittu suke samun madadi dukkanin halittu kakaf min barzakhiyatihi daga barzakhiya ne nasa sai ya karɓa sannan ya iso zuwa gare mu suka ce duna mainin ba tare da ƙarya ba aka ce kai fa kullu man fil kauni yace dukkanin wanda ke cikin kaunu hatta sahab har sahab har sahabbai su har su mustamiddun yana samun madadi ne min shaikhina daga shehi daga shehi mu fil ghaibi a ɓoye a gaibu saboda ai baya nan tsaya ka ji zai yi bayani yace ka kulli ummatin kamar kowace al'umma ma madat min al'umami da ta shuɗe daga cikin al'ummatai kadista maddat minhu ta samu madadi daga shi shehu tijjani wa huwa fil adami a lokacin shi yana babu wa huwa fil adami a lokacin yana babu aka ce wa tamar da min zawatil anbiya shi kuma daga zatin annabawa ke samun wannan madadi kulla fuyudati jami'il ashiya kazalika al-amlaku min tastamiddu min ghairi raibin min ghairi raibin fi qul wa'tamid da haka wannan yaron ya fi ku gaskiya shehun da yake faɗi ya faɗi shine shehu kutubi dan haka kuma abin da yake cikin jawahirul ma'ani shi wannan kutubi shine ruhi na halittu duka babu wani mai motsi da yake motsawa sai da shi babu wani mai tasbihi da yake tasbihi sai da shi babu wani mai tsayuwa da yake tsayuwa sai da shi da zai gushe daidai da kiftawa ido da an rasa duk halittu da haka da shi ake zuba ƙasan nan ake binne shehu ibrahim shi da shehu ibrahim a matsayinsa na kutubi da shi ne ake zuba ƙasa kaga shehu ya mutu shehu ana zuba ƙasa da shi saboda babu wani mai zuba ƙasa face da shehun yake zubawa saboda shi shehu ɗin kutubi ne Allah ya sa mu dace tsaya in sa nan ba shine kawai in za ku tuba ku tuba kawai eh, in za ku tuba ku tuba ma yaron nan ya fi ku gaskiya yaron nan ya fi ku gaskiya zan sa number gashi nan gashi nan zan sa number wai hai magana akan shi bara wai sai ka ji san ce ina hujja wai ina hujja ah ina hujja yanzu duk abubuwan da ake faɗi hujja kuke nema duk abubuwan da ake faɗi yanzu da yawa sun yadda cewa shi Ibrahim wali eh, sharifi ne sharifi ne jika manzo Allah sallallahu amma da zaka tace suka ce su kawo nasabar shi Ibrahim din har zuwa kan annabi ba za su iya ba ba ma su santa ba kila ma ba su taba ji an kawo ba sai dai daga lokacin su ce to muna zuwa sai su tafi wajen wanda suka san sun sani su je su ba su nasabar to inda kuka yi tafiya wajen nemo nasabar can to ku yi tafiya wajen nemo karamomin da nake bari akan shi Ibrahim kuga in ba ku samu su ba kuma da yawa sun yarda shi Ibrahim waliyin Allah ne amma da za a ce su kawo aya ko hadisi da suka yi magana akan shi shi Ibrahim waliyan Allah ne ba za su iya ba kenan dan ba aya da hadisin hakan yana nufin shi Ibrahim ba waliyi bane dan ba aya da hadisin yanzu shi Ibrahim Bauchi radiyallahu ta'ala ya ce kimanin aljanu biliyan uku ne suka karbi dariƙar Tijaniya a hannun shi sannan ya nada mukaddamai biliyan ɗari biyu da hamsin kuma kuka yadda kuka yadda da wannan amma ku kasa yadda da karamomin da nake bane kuka yadda da abin da ke cikin mimiya duka duk abin da yake cikin mimiya kuka yadda da shi amma kuka kasa yadda da abin da nake faɗi kuka yadda da abin da yake cikin jahazu duka amma ni kuka kasa yadda da abin da nake faɗi kuka yadda da abin da yake cikin littafin shuwabi gunnin kudu duka akan shuwabiran amma ne kuka kasa yadda da abin da nake fari kuka yadda da abin da yake cikin littafin shi abdurrazaki kusa majanunu barhama duka amma ne kuka kasa yadda da abin da nake fari kuka yadda da abin da yake cikin goran faila duk abin da shu balaraba zai kai faɗa akan Ibrahim kuka yadda amma ne kuka kasa yadda da abin da nake fari Shu Balaraba zai ga ce zama su ko na sa'a da shi ya fi aikin dubban shekaru na jiya. To wace aya ce ko hadisi za ka kawo wa 'yan shari'a su yadda da wannan? yace duk kauni yau na cikin damkin yaminika ma'ana duk halitta suna cikin damkin hannun shehu ibrahim wace aya zaka kawo ko hadisi sai yadda da wannan yace dukkan ibada kadara ce san shehu ibrahim shi kadai ne zabar kuɗi wace aya zaka kawo ko hadisi sai daidai da wannan kuma duk abin da shehu ibrahim din nan ya faɗa a cikin diwani wa'anda suka rikita hankali duka kuka yadda da su amma ni kuka kasa yadda da abin da nake faɗi akan Shehu Ibrahim sai na yi magana wai sai kaji an ce ina hujja ina hujja ina shehun ya faɗa haka duk abubuwan da ake faɗe karamomin Shehu Ibrahim shi ya faɗe su dama duk wata karama da ake faɗe ta Shehu Ibrahim Kaula a Rijal Lalahu ta al'anu dama shi ya rubuta ta duka to in dai haka ne daga yau kuma kar ku sake kawo mana wata karama Shehu Ibrahim ko guda ɗaya sai kun jawo mana baitin Shehu Ibrahim inda ya faɗi wannan karamar ka gani yanzu shehu balarabu jega da ya ce zama cikin su ko na saka ko na dakika ɗaya shi ya fi aikin dubban shekaru na jiya shi ibrahim ya gaya masa mu'awwadinsa ne ya ba shi ba ma'awalin shi ne ya ba shi hakan kuma ya yi imani ya gaya mana mu ma duniya muka yi imani to ni ma wannan ma'awwali na ne ya bani shi Ibrahim ya je Ka'aba ta zagi shi yasa ne magana ma a cikin bidiyoyin duk kula nake cewa shi Ibrahim dina shi dina ni fa shi dina ba shine shi Ibrahim da da aka haife shi a Senegal ya hijira ya koma Madina kaula ya mutu a shekara ta kaza 'ya'yan shi kaza ni ba wannan shi Ibrahim din nake nufi ba wannan ya tashi aiki ni shi Ibrahim din da nake nufi shi ne wanda kadukunta kunta ban gabla na sha'ati adami an kaifi an ainihi lam an wannan shi Ibrahim din da ke nufi wanda yana nan har yanzu bai mutu ba ni wannan shi Ibrahim din da ke nufi ba wancan shi Ibrahim na kaura ha ba a'a wannan wanda nake nufi shi shine gaskiya ne dan da zai mutu mun karanta eh, da ya zai mutu da an rasa halitta duka saboda shi ne ruhi a yana halitta jami'u rijalul gaibi ta ta qara'i wannan shi wannan din nake nufi hmm. saboda haka ya kamata gaskiya duk wanda ya san duk wanda ya san ba zai iya ba ya kawo carbin shi a bashi kudin <laughs> duk wanda ya san ba zai iya ba ya kawo carbin shi a bashi kudin ya zai ya dangela wando ya sai asuwaki duk <laughs> wanda ya san ba zai iya ba ya kawo carbin shi a bashi kudin ya zai ya dangela wando ya sai asuwaki shikenan kawai lamarin shi ibrahim kaula har ka rika tunanin wai kaza da kaza an faɗi kaza an faɗi kaza akan shi ibrahim an faɗi kaza an faɗi kaza akan shi ibrahim to kai duk karamomin da ake faɗi akan shi ibrahim ka taɓa tambayar wanda yake gaya maka ce ina hujja shi anisi dan ya kasance yaro ko ya kasance dan talakawa ko ya kasance jahili ba malami ba ko ya kasance shi ne kake tambaya ayo na faɗa to kawo hujja tsakanin ku da Allah waye ya taba jin an faɗi karamin shi Ibrahim yace shi ba zai yadda ba sai an gaya mai inda abin ya faru ko kuma a faɗa masa a inda shi ibrahim ya rubuta cewa wannan abin ya faru tun aka ce karama shehu ibrahim da ai ma'ana shehun ne yayi wani abu shehun ne yayi wani abu to kaga ana so kaga dole shehun ya san da abin kenan zai rubuta a littafin sa to su kawo kuma nufin ku shikenan da shehu ibrahim ya mutu ku shehu ibrahim ku da ya mutu yanzu shikenan ba ya daina wasu karamomi daga mutuwansa zuwa yanzu shikenan ba ba zai kara yin wata karama ba kenan daga mutuwansa zuwa yanzu ba zai kara yin wata karama ba ai ba haka bane Shehu Ibrahim har yanzu yana nan a raye kuma yana karama duk mai imani ya san haka har yanzu Shehu Ibrahim yana nan a raye yana karama idan mukaddami ya ji cewa bari mu faru abin daga ƙasa idan malamin addini ya ga ya ba wani musulunci yadda shi ya ɗauki addinin musulunci ya ba wani shi ya shirye da wani wa'azinsa ne yasa wani ya zo ya karɓi musulunci wallahi ya kafirta a'a ka ji kawai wannan mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai kawai wasu da idan wani mukaddami ya ji cewa wa'azinsa ne da iya karatunsa ya ji cewa ya isa har ya ba wani ka tijjaniya to ya kafurta yanzu kawai wannan karamu shehu tijjani ce shi kawai wasu ɗane to saboda haka in wani ɗan faila ya ji cewa ta sanadiyarsa in ya ji cewa iya karatunsa ko wani abu nashi ya sa wani ya shigo faila shehu ibrahim ya je tarbiyatul azkaru shi ma ya kafurta ya ji cewa kawai karamu shehu ibrahim ce to ashe har yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam yana mu'jiza suke kenan ko yanzu kafiri ya musulunta mu'jizar annabi ta yi aiki kaga ba sai annabin yana nan mu'jizar sa take ba gashi dai a zahiri annabin ba nan amma har yanzu yana mu'jiza duk wanda ya karɓi dariƙar tijaniya karama shehu tijani ce gashi kuma shehu tijanin ba nan har yanzu yana karama kenan to saboda haka duk wanda ya ga wani abu a ya shigo karamar shehu ibrahim ce ko da ba nan shehu ibrahim wannan magana haka take to duk wanda ba zai iya ba ya kawo carbin shi a bashi kudin ya je ya dangela wando ya sai a suwaki to kamar yadda kuka ji shi yaron ya faɗi shi yana magana ne akan shehu ibrahim Kutubi. shehu ibrahim kutubi kuma mun karanto haka yake abin da ya faɗi cikin ranar da shehu ibrahim ya rasu a shari'a kenan a shari'a fa ranar da shehu ibrahim ya rasu an ɗauki gawar shehu ibrahim an je ana binnewa ana tura ƙasa sai aka ga ai har da shehu ibrahim din ake tura ƙasa ah tafi shubran din a cikin kabari an saka amma sai aka ga ai hadda shubran din ake tura kasa ana tura kasa ana tura kasa hadda shubran din a cikin wanda suke tura kasa abin ya ba su mamaki ga barhama a cikin kabari kuma ga barhama ana tura kasa da shi to kun ga ko eh to amma wani barhama yake nufi tsaye magana barhama kutubi ni fa Madina ba shi ne Ibrahim da aka haife shi a Senegal ya yi hijira ya koma Madina Kaula ya mutu a shekara ta kaza ya'yan shi kaza ni ba wannan Shehu din da ke nufi ba wannan ya tashi aiki ni Shehu din da nake nufi shi ne wanda kadukunta kuduban kabla na sha'ati adami an kaifi an ainihi lam yusal wannan Shehu din da ke nufi wanda to kaji ko Shehu Ibrahim Qutubi yake nufi kuma yadda muka karanta cikin Jawahirul Ma'ani haka ne duk wani mai ƙutubi yanda muka karanta duk wani mai motsi da ƙutubi yake motsawa duk wani wanda yake tsayuwa yana tsayuwa ne da ƙutubi ƙutubin nan shine kamar ruhi na halittu duka saboda haka duk wani mai zuba ƙasa akan shehu ibrahim ya kiyaso a ɗariƙance da shi shehu ibrahim ɗin ake zuba wannan ƙasar saboda babu wani motsi ai ani shi ma wannan yaron ai ya ma rage ai ya ma rage ma da shi kawai iyakacin ma zuba ƙasa ai ya ambata ai ba wani motsi da mutum zai yi in ba da shehu ibrahim a yake ba saboda shi shehu ibrahim din kutubi ne eh kutubi ne shi kutubi shine ruhul wujudi eh, gashi mun karanto duk shehu tijani ya yi bayani eh babu wani mai sujjada da yake sujjada in ba yana yi ne da wannan kutubi ba ba ba wani mai ruku'i da yake ruku'i gashi na sa number waya duk wanda ya kira zan ɗauka na sa number waya 07068689888 number dai da ake sawa 070 68 68 98 88 ta whatsapp kawai ake kira gashi cikin jawahirul ma'ani mujalladi na ɗaya ko juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin gashi famamin sajidin babu wani mai sujjada sajada lillahi ta'ala da yi sujjada wa Allah fil wujudi a cikin halittu duka aura ko wani mai ruku'i raka'a lillahi ta'ala da yi ruku'i wa Allah au ƙa'imin ko wani mai tsayuwa qama lillahi ta'ala da ya tsayi domin Allah da ya tsaya domin Allah au mutaharrikin ko wani mai motsi taharraka lillahi da ya motsa wa Allah au zakirin ko wani mai zikiri zakarallaha ta'ala da ya ambaci Allah bi ayi zikirin fi jami'il wujudi da dukkanin kowane zikiri ne cikin halitta yace fal qutub fi zalika aikin qutubi cikin hakan eh qutubi cikin hakan yace huwal muqimu lahu an gane shine mai tsayan masa da wannan abin da yake yi da shi ake yace fabihi da shi ne fa shi qutubi sabbaha musabbihu me yin tasbihi yake yin tasbihi eh wabihi da shi kutubi ne badal abidi mai bauta yake yin bauta ba Eh, me bauta yake yin bauta da shi kutubi ne wabihi da shi kutubin ne sajada sajidu mai sajada ke yin sajada fa wabihi waqa'atil wujahatil ukhra allati la tuzkar ma yace kai fa asul amr fihi annahu lil wujudi kullihi bi manzilati ruhi lil jasadi yace fa shi kutubi matsayinsa ga halitta duka matsayin ruhi ne ga gangan jiki eh yace fa kama annal jasada la qiyama lahu wa la ta'aqqula lahu illa bi ru'i kamar yanda jiki ba shi da tsayuwa ba shi da hankalta in ba da ruhi ba yace kai wala harakata lahu jikin babu motsi gare shi baya motsawa illa bi ruhi sai da ruhi to aka duk wata halitta ba ta motsa sai da kutubi saboda kutubin nan shine ruhi nata har dai zuwa ƙarshe Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ku ga karatu nan gashi na ga wani yayi kira malam ka yi kira ka kira bidiyo assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am shek ma rabi a gida Alhamdulillah wallahi malam ya kokari ya iyali. Wallahi alhamdulillah Allah ya taimaka. Amin malam mun gode wallahi Allah saka da alheri. Allah ya sa mu dace. Wallahi malam wato title din shi wannan karatu wallahi ya yi kai ya kai ya makorar kaiwa. Babu wato eh, ya kama sunan shi kenan daman munafunci munafuncin yan dariƙa. Yanzu ka duba mutanen nan duk yanda aka samu wani wanda ya fito yake faɗan asalin abin hmm. sai ka ji suna kiran shi ta ƙasa hmm. suna yi maganganu suna hana shi in ma wani abu ne ya kamata a bashi sai a tattaru a bashi saboda ya yi shuru hmm. kaga ɗan antifa haka suka mishi ba eh haka suka yi masa gaskiya ne to ɗan anti da suka masa kaga ya yi shuru yanzu ya koma can ya baya ma ya magana komai to amma ka ga wannan kaga ga shi dan hantin ka duba dan ta, ai babba ne ai yana da hankali mm. litsatsai ba litsatsai ba amma dai yana da hankali ya girma mm. to wannan damun kuma yara yaran masu zafin kan mm. su ne damun wanda suke zuwa su tona musu asiri sai ka ga komai ya fito fili yanzu dan hantin da aka fito aka hana shi din ai shiru yayi ganewa aka yi an hana shi amma shi wannan ba gashi ya fito ya faɗa ba ya ce ya kira shi Eh, ai ya faɗi eh to ka duba ba kuma ko fa sun fito fa sun ce za su yi magana akan abin da yake ba wallahi malam ba korewa za su yi ba tabbatarwa za su yi da wayo na ga wani wani wani dan kwaya ya fito wai akai wai sai abun magana shiga shi nan shi kanshi bai san abin da yake yi ba shi wanda ya fito wai raddi yake mishi kuma yana tabbatar da abin da yaron yake faɗa kuma yana mishi raddi kuma yana tabbatarwa har ma ya zo ya faɗa ma abin da ya fi ma na yaron ma wallahi kuma mm. wallahi malam ka ga karshen wannan bidiyon da ka saka wannan magana tashi ta karshen nan mm. wallahi ta nuna cewa duka malaman nan duka Eh, eh, shehunan nan nasu karya kawai suke saboda magana su ma hujja ƙarya ce kawai zalla yanzu duk sun yi ƙarerayin sun rubuta a takarda a littattafai sun yi menene sun fito sun faɗa hmm. babu wanda ya taɓa musu inkari amma shi da ya zo ya faɗa sai suka mashi inkari to yanzu ya tambaye sai ya ce to in haka ne idan za su kawo wata karama ta shehu ko menene to su kawo da aya su kawo aya da hadisi su yi hujja da su tunda shi nashi ba ba ya ba hadisi mm. to kaga cewa kenan abun nan da ya faɗa wala duk mai hankali ya su mutanen nan ƙarya kawai suke makaryata ne daga su din har shehu nan nasu har su su shehu ibrahim ha ba mala ga magana a fili ga gaskiya ga gaskiya na kirki sai ku zage kai har kai da prof ka je kana ki maimakon kai wayo ma ka turo ne ya kira shi shi kuma kaga da <laughs> ya ba shi da hankali sai zo ya ce prof ba ya kira shi eh ya faɗi gaskiya to ga gani kuma gashi su shauɗa yi rubuci suna fitowa suna yin magana da shi dai wannan yaron yake yi gaskiya ai suna yi ai da kwayo suke yi a to yanzu cewa ka ɗau hoton shehu ka shiga ɗaki ai abin da yaron yake faɗi kenan ai eh, exactly kawai su wayo ne da su kenan sai su fito ta wani ɗan gefe sai su faɗa amma wannan bidiyon da ya saka wallahi bidiyon nan da ka saka na karshe malam kudan asiri ne zalla ya ma 'yan dariƙa. shi kan shi bai san wannan abun ba umma kana idan ma sun ce yaron ƙarya yake to ai ga littafi shi shehu tijjani ya faɗi ba wani mai motsi da yake motsi face da shehu yake saboda shi shehun nan kutubi ne ba mai ruku'i da yake ruku'i face da shehu yake ba duk wani abu da ake yi saboda shi shehi shi kutubi shehu ibrahim kutubi eh. ne shi ruhi ne na halitta da za a rasa shi cikin halitta to da duk halitta sun rasu da sun zama babu shi ne switch din mu kenan <laughs> aka ɗauke shi duk kenan ko sai faɗi mutu Allah ya sa mu dace nan ga wani nan yayi kira to malam gode Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya shirye su amin Allah ya shirye su kuma yan uwa kada ku manta kwana biyu ana aikin masallaci ban samu lokaci ba e, da zan zo na haska ban samu lokaci ba amma ana aiki ana aiki ana aiki ban san inda aka tsaya ba da haka yan uwa har yanzu muna tuni muna da bukatar kuɗi yadda kuke kallon aikin muna haska muku don mutum ya sa kuɗi ya san inda kuɗinsa yake kaiwa Eh, hakan kuma wanda bai sa ba in ya ga inda ake aikin sai kaga haka ya sa shi ya yi sha'awayi saboda ya ga inda ake wa Allah aiki shi yasa ba mu gushe ba muna ƙara tuni da Allah eh, shi yasa ba mu gushe ba muna ƙara tuni da Allah muna ƙara tuni ba mu gushe ba markazin tauhid eh, wajen nan akwai makaranta akwai labiri akwai masallaci to alhamdulillah da haka yan uwa da Allah ku yi kokarin taimakawa Allah ya taimake ku sun dauki eh, aiki gushe ba muna ƙara tuni ga account number wannan aikin da kuke gani abin da zai ba ku mamaki eh, aiki ga account number nan ga account number nan amma wani wajen tuni an kai shilinta eh ga account number nan da Allah wato alhamdulillah kamar yanda kuke gani na markazin gidan da account number nan ku gane wa idan ku gashi nan Rabi'u da yake ciki da account number na Rabi'u Sani yawa to kun ga alhamdulillah eh, nan shine gidan Rabi Rabi'u Sani kutan inda za a dinga saukan maluma yanzu nan kaga nan falo ne nan kusan kofa shigowa falon ne haka idan ga shigo ga wani katon falo da aka yi kamar yadda kuke gani shi nan nan tagogi biyu aka yi masa nan bangaren nan ma aka yi taga nan a yanzu ya fi haka gaskiya wannan falon taga yanzu aikin ginin nan ya fi haka saboda a samu shan iska wannan tsoho ne ma to nan kuma eh, nan kuma sai aka yi ɗaki Allah ya samu dace wato nan falo ne ƙato da kuma ɗaki kun ga ɗakin nan babba alhamdulillah eh gashi nan kun gani nan ɗakin ne to a jikin ɗakin kuma sai aka fitar da banɗaki ka gan shi gashi nan banɗaki ne babba yan uwa Allah ya saka muku da alkhairi da wannan gudunmawa da kuke bayarwa ta yadda za a ɗaukaka addinin Allah yan uwa salamu alaikum barka dai ba gajiya alhamdulillah masha Allah yawa masha Allah nan kuma wani falo ne eh shi kuma ta inda na shigo din nan shine ɗakin shine abin nan ɗinsa Ka gan ka shigo taka to falon kenan nan falo na biyu kenan a gidan za ku ga akwai faluka guda biyu to a wannan falon shi kuma ga wani naga yana kira shi kuma ga Allah saboda kila akwai ɗan ɗarika da suke da abun magana nan ban ɗaki ne ka san duk inda aka yi gida sai ka yi wajen da za a ɗan dinga wato yi wa ciki hidima to nan ne kicin kenan kun ga nan kicin nan wata kofa ne exit ta fita kicin sannan kuma nan kamar yadda kuka ji dai na yi muku magana dan haraba ne kun gani shine wannan abin da yake haka ne a ɗariƙa Eh, abin da yaron nan yake faɗi haka yake eh, haka yake cikin ɗarika abin da wannan yaron yake faɗi kuma gashi mun karanto eh, babu wani mai motsi da yake motsi face da kutubi yake yi duk wani motsi da wani yake yi duk wani tasbihi da wani mai tasbihi yake yi da kutubi yake yin tasbihin nan haka dan yaro ya ce shehu ya mutu ana zuba ƙasa da shehu ai ba abun mamaki ba ne ai ya ma takaice abin da kuka faɗi saboda shi shehun kutubi ne ai wa alaikum salam wa rahmatullah barka da baka da mana an wani lafiya ya gida ya ibada ya kokari wallahi alhamdulillah Wallah alhamdulillah Allah ya saka mu da alheri amin amin Allah ya samu dace Allah ya jagora amin jazakumullahu khair Wannan fatan alkhairi ne yake da shi. Ai littafi ne na karanta. Haka shi Tijjani ya ce. In kuma ba haka ya ce ba to ku bugo sai mu sa littafin a gaba. Saboda shi kutubin nan shine ruhi na halitta duka. Duk wani mai motsi da shi yake motsawa. <laughs> Eh idan ba shi to babu musulma assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam barka alaikum salam akramaka Allah barka da kokari na an lafiya a gida ya ibada alhamdulillah malam na an gashi kira Allah ya kara maka basira amin nagode Allah ya sa Allah ya kara shige maka gaba amin Allah ya kara shige maka gaba amin amin Allah ya maka Allah ya dauka addinin musulunci nagode fa Allah ya mana ka shukura yan dariƙa muke jira su kira na ga wani kai mun sallama tsayin kiran ka ko dan dariƙa ne kai wannan abin da wannan yaron ya faɗi haka yake yi haka yake kuma kuka koyar da shi kuka ka rubuta kuka cusa masa assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum ala ya an wuni lafiya na lafiya kawai da godiya ya kare wallahi alhamdulillah gaskiya Eh, a roƙa min afuwa a wajen Alhaji Ali. Na yi wa Alhaji Ali laifi wallahi. Ah, haba, haba, haba, haba, don Allah ai ba eh. wani laifi tsakanin wuri kai. Eh, wallahi na yi masa laifi. Allah dai ya shirye. A ina. Ah, wallahi malam ba wallahi fi wallahi Allah saka da alheri sannun ku da kokari amin amin da jazakumullah wallahi muna samun amfanin karantarwar ku kwarai kuwa ubangijin Allah ya sa almizan ga ciki amin Allah ya mana haka ah, Amin summa amin amin summa amin dukan sun boye ba wanda zai fito <laughs> eh ina dai ta jiran su ga eh nan ga to dama an riga an shifi da gaskiya eh an riga an shifi da gaskiya kuma ai ma mutane wanda ya ce ban san irin nasiha da zamu wani ga mutane to amma Allah muna fata ubangiji Allah shirye su Allah shirye su amin amin amin domin suka samu wannan shirya mu rika zamu ji dadi domin dama muna so al'umma musulmi mu yawa wallahi yasa an suka komo kan gaskiya wallahi mu muna so wallahi gaskiya ai shi yasa ma muke ma zuwa ma mu zo na ji karatun nan kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa Allah saka alheri amin amin amin Allah kara ilimi Allah kara ilimi amin amin kan gaisuwa Na'amma wallahi to shi dai wallahi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka da alheri wani yayi kira shi yasa wani abu gashi nan cikin littafi duk wani motsi <laughs> da Shehu Ibrahim ake ai shi Shehu Ibrahim din kutubi ne ai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da an lafiya. Ala lafiya alhamdulillah ya karatu ya gida. To wallahi alhamdulillah ka kira shiri ne. A na kira na yi magana da malam ne ɗalibinsa ne daga nan jigawa birnin kudu lokal gamma Allahu akbar Allahu akbar ya gida ya ibada lafiya alhamdulillah malam na rinde dama wallahi ina da nan na ina magana to hmm. kuma sai wani ne Allah ya sa kuma malam da kansa ya biyo yo magana ta eh da yake ina shiri na zaci ko ka kira shiri ne ina shiri ne sai na kai sallama a ina bibiyar karantukan ka dai gaskiya Allah ya taimaka Allah ya jagora amma na gode na gode amin amin jazakumullahu khairan yawa insha Allah zan daga kiran ka muna dan gaisa malam ba matsala ba ka dawo amin ba matsala insha Allah yawa sai kai sai bin birnin kudu to eh, to shikenan insha Allah yawa malam na gode insha Allah amin jazakumullahu khairan assalamu alaikum assalamu alaikum Alaikum salam wala. Sai ka muna jin. Ina wani wala. Yawa sai ka dan rage wannan na kusa da kai ko ka kashe. Wala ya kokari. Wala alhamdulillah ya wajen ya ibada. Alhamdulillah wala. Hmm, Allah ya. Malam wato Allah ya saka muku da alkhairi. Amin amin kuma Allah ya muku sakayya. wato wayannan mutane yanzu so fare ban ga mutum ɗaya da ya kira ba saboda abu ne wanda ba zai samun kariya ba shi yasa wani abu ne wanda ba za a iya sa speaker a karantar da shi jama'an gari su ji su zauna lafiyar su ba to malam a ci gaba da tona ma wayannan mutanen asiri har sai an fitar da dattin su daga cikin da'irar musulunci Wannan ba karamin cutar da musulunci suke ba kuma wanda suke cewa wai a daina ɗaukan maganan mutane ana fito da shi ko don wai saboda wai haɗa kan musulunci wallahi su ma a zalimai ne suna zalintar musulmai yanzu mutum ya mutu da wannan aƙida me zai je ga Allah zai je ci shi musulmi ne so malam wannan abun ku ci ga wallahi muna muku addu'a ko muna goyon bayan ku ɗari bisa ɗari wallahi muna goyon bayan ku ɗari bisa ɗari Allah ya karfafa ku Allah ya datar da ku akan daidai Allah ya sa kuma a gama wannan abu lafiya Allah kuma ya karya bid'a duk inda take a faɗin ƙasar nan a faɗin duniya gaba ɗaya Allah ya dara al'ummarsa kan turba na musulunci daidai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su saboda haka malama hatta malaman sunna da suke neman cewa a daina irin wannan abun wallahi su ma ba ƙananan azzalamai ba da su yi tsoron Allah Shek, awa nan mutum ma yayi surutu yayi a gefe. Eh, aikin ne yake yi mu ma wallahi abin tsoro ne mara yana ban hukushi yana ban takaici a mu ma aikin mu ai muke ai ba shi ya samu ba ai ba wani wanda wai zai ce wai mu dena shi ya samu dan shi muke yanda yake ganin yana karantarwa nan ya ah. eh, nan yana ganin Allah ne ya sa shi ya karantar da al'umma mu ma Allah ne ya sa mu kada mu bari a bata masa addini sosai sosai sosai sosai kwa wala sosai saboda haka Allah mala ya taimake ku jama'a kuma wallahi suna fahimta kamar yana taɓa gaya maka iyali na ma ta bar wannan akida sanadiyar wannan karatuttukan da take ji a wurin wallahi ta ba tsar da shi ta taɓa gaya maka can kwanakin ba gaskiya ne an gaskiya ne to Allah ya taimaka Allah Allah ba ku lara aikin ku muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi wa alaikum salam eh na ga tunda ba su kira ba akwai gurin da na karanto ya kamata in nuna wa jama'a su gani sarai ya kamata na nuna wa jama'a su gani sarai shafin da karanto afuwa ya kamata na nuna wa jama'a don su gani don su ga shafin na karantu sarai ya kamata ya kamata al'umma su gani da aka ku bari zan sa shi shafin a kan nan eh, zan sa shafin a kan nan na ringa nuna muku don ku gani saboda wayannan mutanen ba sa tsoron Allah eh, sa iya cewa sharri ma yake musu sa iya cewa sharri ma yake musu shi yasa ba sa tsoron Allah sa iya cewa sharri yake musu muka yi shi ne aikin DBC da aka yi to alhamdulillah an gama DBC masu aiki sun dawo sun ɗauki aiki gadan-gadan wannan aikin da kuke gani abin da zai baku mamaki aiki ne na kwana ɗaya amma jibi wani wajen tuni an kai shilinta ka gani eh. wato alhamdulillahi kamar yadda kuke gani tsaya mu shiga gidan liman din mu gani kada ku manta da aikin markazu yan uwa halin da yake ciki saboda aiki ne muke yin dogon aiki dole sai muna yi alhamdulillah nan ne gidan liman uwa haka Allah isa kutan inda za a dinga saukan maluma yanzu nan kaga nan falo nan kusan kofa shigowa falon ne haka yan dai ku shigo ga wani katon falo da aka yi kamar yadda kuke gani ga shi nan nan tagogi biyu aka yi masa nan bangaren inda akwai bayan Allah da suke ta maganar ma kawo yaran su su ba in Najeriya ba daga waje ga hudu ce eh, tun ma kafin ma a gama Allah ya sa markazin turun ta zama biyar suna ta duniya baki daya eh, Allah ka sa addinin musulunci ya yi alfahari da wannan waje markazin tauhid Eh, wurin haddatar da yaran al'umma alkur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ilimin addini ingantacce Allah kai mana haka ne babba Allah ka gani yau ka san manufan mu Allah ka taimake mu akan ta da kuke bayarwa Allah wannan waje ka san manufan mu ka san niyyar mu akai to Allah ka taimake mu akan niyyar Eh, muna so wannan wuri wallahi duniyar musulunci ta alfahari da shi eh, shi kuma ta inda wurin nan muna so ya yaye mahaddata alkur'ani wanda duniyar sunna za ta alfahari da su wallahi gurin nan muna so yayi dalibai mahaddata hadisan manzan Allah 'yan gwagwarmaya na sunna a wannan waje Allah ka tabbatar mana da haka nan ban daki ma'an wa duwayen nan burin namu da miliyoyin nan namu wajen da za a dan dinga wato yi wa ciki ba su cika ba sai da taimakon Allah sa'annan kuma da taimakawa ku nan wata kofa ne exit shi yasa eh, kada ka sake kai kasa a gwiwa shi yasa kada ka sake kai kasa a gwiwa ka sake kai kasa a gwiwa baka taimaka ba Eh, malam misbahu ina shirin tashi ka kira amma ba yanda za a yi dole in dauke ka eh malam misbahu ina shirin tashi malam misbahu kana kira ina so na haska wajen alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam ya gari aiki al'amura a gari alhamdulillah ya wajen wallahi lafiya alhamdulillah hmm. eh ta ne barin doko ni ma ji fatan alkhairi ma addu'a mana ubangiji Allah ya tsare mana kai Allah ubangiji ya kara ma ikhlasi amin malam misbahu kai Allah tabaraka wa ta'ala ya kara ma ilimi mai amfani malam Allah ima kai ma Allah ima amin ya rabbal alamin kuma mun ga kaza tauhid insha Allah muna nan dai muna shiri insha Allah za mu sake rinkoya bi izinillah akwai Allah insha Allah Allah zai hore kuma zai ba Allah insha Allah Eh, in Allah ya yarda mu gode na gode Allah saka alkhairi yara kuma Allah ya sa su kusa alkanawi eh Allah ya sa musulunci ya alfahari da su insha Allah amin ya rabbil alamin amin ya rabbil alamin zamu ka tauhidi ta mace insha Allah in Allah ya yarda in Allah ya yarda nagode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wa kamar yanda nace gashi Hmm. kuma ko wannan jawahirul ma'ani ne eh, babban kundin yan ɗariƙa ke kun gan shi jawahirul ma'ani kun gan shi sarai ko tsama in yi haka don ya fi fitowa kun gan shi eh, jawahirul ma'ani eh, jawahirul ma'ani to tsaya ku ga wajen gashi a jawahirul ma'ani yasa duk wannan abin da wannan yaron yake faɗi wallahi haka yake aqidar su ce eh aqidar su ce haka yake gashi cikin jawahirul ma'ani kun ga yana haska muku da kyau ku gani kun gani ko gashi jawahirul ma'ani wanda yake da hamish na kitabur rima eh wanda yake da hamish na kitabur rima kitabur rima gashi ga wani na ga yayi kira tsaya mu ba shi dama kafin mu karanta mu nuna assalamu alaikum ba ɗan riga ya kira ka ba to sannan ka a kira ina ga je aiki wallahi alhamdulillah ya waje jan ya ibada lafiya alhamdulillah wallahi ya tsadi gaskiya malam na kira ma fata kai ne da addu'a ubangiji Allah ya jagora Allah kai ma yi istiqama Allah amin Allah ya mana haka Allah ya mana haka dan uwa Allah ya mana haka sako yana isa kai amma dan uwa ka iya addu'a istiqaman nan da kuma ikhlasi yi saboda Allah shi yafi komai wahala wallahi Allah ka azurta mu da shi Allah ka azurta mu da shi Allah ka karba mana eh. amin amin likitan mahaukata kana ba su suna zagin ka eh haka aka ce amma yanzu ai na ga babu wani patient ai da ya hau eh, suna kasa eh, suna ta zage-zage kamar sun kuma musu allura barci ne eh suna tan suna ta zage-zage Allah ya yafe musu aini so nake su gane ta insha Allah wallahi suna ganewa masu hankali daga cikin suna ganewa malam to Allah ya jagora jazakumullahu khairan nagode nagode na'am jazakumullahu khairan to akwai wani ya sake kira Eh, akwai wani ya sake kira akwai wani ya sake kira tsa'in in kira shi ni kuma eh, ina so ne na ƙara karanta wajen ku ƙara tabbatarwa sannan sai mu ci eh, akwai wani ina ganin to zan karanta gashi gashi dai cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe cikin juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin shafi na ɗari da ashirin ga wajen da na karanto Daka abin da wancan yaron yake faɗi haka yake a wajensu shehu shi kutubi ne eh, shehu shi menene kutubi ne shehu shafi na ɗari da ashirin afuwan ɗari da ashirin shafi na ɗari da ashirin shehu kutubi ne eh, shehu da kake kallonsa kutubi ne shehu da haka duk wani mai motsi da shi yake motsi duk wani mai motsi da shi yake motsi duk wani mai tsayuwa da shi yake tsayawa duk wani mai zama da shi yake zama eh duk wani mai wani abu to da shi yake yi ka gan shi jawahirul ma'ani gashi gashi jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe ka gan shi jawahirul ma'ani ko to tsaya ka gani eh, abin da anisi ya faɗi haka ne kuma haka aƙidar ku take kuma ya faɗi fa yace fa shi yana magana ne akan shehu ibrahim kutubi kaga ga gurin da na karanta famamin min sajidin sajada lillahi ta'ala fil wujudi kaga suka ce famamin min sajidin babu wani mai sijjada, sajada lillahi ta'ala da ya sijjada ga Allah fil wujudi a cikin halittu duka aura ko wani mai ruku'i raka'a lillahi ta'ala da ya ruku'i wa Allah Auƙa'imin ko wani mai tsayuwa qama lillahi ta'ala da ya tsaya ga Allah kaga au mutaharrikin taharraka lillahi ta'ala au mutaharrikin ko wani mai motsi motsin nan zuba ƙasa ne ana zuba wa shehu ƙasa a kai a ƙabari. to babu wani mai motsi taharraka lillahi da ya motsa saboda Allah au zakirin babu wani mai zikiri zakarar Allah ta'ala da ya ambaci Allah bi ayi zikirin da kowane zikiri ne fi jami'il wujudi cikin dukkanin halitta kakab to to fal qutubu shi qutubi fi zalika cikin hakan eh an gane cikin hakan me hakan sujjadan nan ruku'in nan mun gane tsayuwan nan motsin nan zikirin nan fal qutubu shi kutubi fi zalika cikin wannan aikin da aka yi na motsi na kaza wal muqimu lahu shine mai tsayar da wannan motsin da aka yi mai tsayar da wannan duk abin da aka yi ya tsayu ne da shi shi yake tsayar da shi fabihi da shi kutubi ne sabbahal musabbihu mai yin tasbihi yake tasbihi da shi ne wabihi da shi dai kutubin ne abadal abidu mai bauta yake bauta wabihi da shi dai kutubin ne sajada sajidu mai sujjada yake yin sujjada wabihi da shi dai kutubin ne waƙa'atil wijhatul ukhra allati la tuzka kai zai yi conclusion eh, yace fahasilul amri fahasilul amri fihi ya ce in ka tattara dai al'amarin kutubi duka abin da yake samuwa fihi cikinsa duk abin da ya samu abin da yake yi shi kutubi tsaya ka ji annahu lallai shi kutubi annahu lil wujudi kullihi annahu lallai shi kutubi lil kullihi ga halittu duka bi manzilatin ruhi lil jasadi yana matsayin ruhi ne ga jiki matsayinsa a wajen halitta annahu lil wujudi kullihi matsayinsa ga halitta duka bi manzilatin ruhi lil jasadi matsayin ruhi ne ga jiki sai yace kama annal jasada kamar yadda shi jiki la kiyama lahu babu tsayuwa gare shi fa wala ta'aqqula lahu babu hankaltuwa gare shi shi jiki illa bin ruhi sai dai da wannan ruhin wala harakata lahu ba shi da motsi ba motsi ga shi jikin illa bin ruhi sai dai da ruhi sai dai da ruhu yace tsaya kada a yi musu wannan dan mai musu adalci yace wa jami'u khawasil jismi az-zahirati wal batinati dukkanin abubuwan da jiki yake da shi kakab na zahiri da na ɓoye min haisu mahiya duk yanda suke kowane abu da jiki yake da shi yanda zai suke kakab yace hiya kulluha dukkanin wa'annan abubuwan birruhil hayawani almuta'alliqi bihi kaji almuta'alliqi bihi duk gaba ɗayansu in ka tattara dukkaninsu ba sa tsayuwa ne sai da wannan ruhi da yake ta'alluki da shi sai ce fa'izan fa'izan adamatin ruhu minhu idan ruhin nan ta zamanto babu eh, fa'izan adamacin ruhu minhu idan ruhin nan ta zamanto babu ga wannan jiki ina adamat menene ina adamat ruhaniyatuhu minha a ba haka bane nayi tsallake fa na ruhu minhu idan shi ruhin nan ya zamanto babu ga jiki baya cikin jiki to ina adamat menene in adamat me yawa in adamat jami'u khawasil jismi to idan babu ruhun duk abin da jikin nan yake da shi sai ya zama shi ma babu in dai babu ruhi a gangan jiki to duk abin da gangan jiki yake da shi sai ya zama to babu dukkanin khawasul jismi sai su zama to babu yace wasara yitan sai mutum ya zama to mamaci ya mutu ma'aduman an rasa shi ba shi saboda ai babu ruhin to yanda jiki yake sai ce kazalika hakan nan jami'u ajsadil wujudi dukkanin jikuna na halittu duka fi nisbatiha ilal kutubi cikin dangantuwarta zuwa ga kutubi huwa shi kutubi laha ga dukkanin jikunan nan na halittu kan ruhi lil jasadi kamar ruhi ne wa jiki in ka yi kwamfe ɗin kutubi da jikuna na halittu duka to shi ne ruhinsu kamar yadda ruhi yake ga jiki sai ce falau zalat ruhaniyatuhu minha da a ce ruhaniya na shi kutubin nan za ta gushe minha daga cikin jikuna na halittu duka lana adamal lujudu kulluhu to da halittu duka sun zamanto babu sai ya ce fahuwa ruhul wujudi saboda shine ai ruhi a yana halittun duka ne ruhi na halittun duka kai ya ci gaba ya ce kai wa kullu khawasil wujudi dukkanin wani abu na halitta da suke da shi kakaf bi asriha dukkaninsu kakaf alaltima'iha a bisa haɗuwarsu in kaɗa su kakaf waftiraqiha da rabuwarsu wa umumiha da gamewarsu wa khususiha da kuma keɓantuwarsu wa da sakuwarsu ka sake su ka yi itilaƙinsu wata ƙayidiha ya ce kulluha la tulazimu zawatal wujudi eh to nan ina zuwa to dai zuwa ƙarshe gashi suka ci da bayani menene har izuwa ina zuwa fa'iza a azalal kutubu ruhaniyatahu anha in hadama alwujudu kulluhu kaji idan da kutubi zai zare ruhaniya nasa ruhinsa to da duk halitta ta zamanto babu wasara menene mayitan la khasiyata lahu fa azil quwwat min haddai zuwa dai karshe to dai gashi ga wajen da suka fadi shi wannan kutubi ne ruhi na halitta duka eh, ne ruhi na halitta duka Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane eh, da aka to mu dai mun nuna muku gaskiya ya rage ku ku karba Allah ya gani mun fita eh, Allah ya gani yasa wancan yaro wallahi ya fi su gaskiya wancan yaron da ka gani wallahi ya fi su gaskiya shi yasa suka yi ta kiransa ta ƙasa eh, suka yi ta kiransa ta ƙasa eh, suka yi ta kiransa ta ƙasa saboda me saboda ya daina tona musu asiri Allah shirye ku to dole ni na taɓa ganin aƙida kuna tsoron bayyana ta kuma kunna ni ke mata sai ka ce tilas Allah ya samu dace sai ka ce tilas aƙida sai ka ce tilas kunna nike wa aƙida kunna ke mata sannan kuma kuma kuna ɓoyewa kuna ha'intar al'umman manzala ta ƙarƙashin ƙasa sai an samu wani wawa yana bayyanawa ku ta kiransa Allah ya shirye ku mu dai mun bayyana abin da ya faɗi haka yake kuma har na tashi ba wanda ya ce ba haka ba